يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخير الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من ƙauye. يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau laraba muna ashirin da ga watan Ramadan. Jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, Kamuna nawa ne ko? hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu ta manzo da arba'in da hudu kai ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ana sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a ƙoƙarin sunan ma'anoninsa a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci na zamzam a in ba ku manta ba muna dai cikin suratu ibrahim jiya mun tsaya ayata a takwas yau za mu tsora kan ayata tara ja mana baki mana murtala akwai abokinsa malam hassan hassan su makaranta ne shi ma zai ɗan ja mana wannan sauran kwanakin hakan yi wannan saboda sha'ani na rayuwa da larura ba wani su ga muryar wani dama an saba cinta ni ma ɗin da wani zai zai ɗan kama kaga sai yi ma sai huta da wata lauruwar ta zo kaga sai ya kama saboda haka halin hasan zai ja mana baki bismillah Thank you. alam ya cikin alam ya cikin والذين من na'am Allah malaukaki ya ce alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum shin labarin waɗanda suke gabanin ku bai zo maku ba qaumi nuhin wa adin wa samud kamar mutanen annabi nuh da mutanen nan adawa kenan mutanen annabi ku wannan da samud kuma mutanen annabi salih sai labarin su bai zo maku ba alladina min ba'dihim da ma wanda suka zo bayan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah da yawan su da adadin su ba wanda ya san su sai Allah domin ilka rusul fadanna ba'dhum ala ba'd kulhum man allama Allah haka su cikin annaba akwai wanda aka ba mu labari kuma akwai wanda ba a gaya mana ba shi yasa daga cikinsu akwai laya hum illallah a wanda ya san su Allah jarihum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo masu da hujjoji da dalilai faraddu aydiyahum fi afwahihim da suka sanya hannayensu a su sanyawa na mamaki ko na toshe bakinsu suna mamakin wannan hujjar me yasa ma za a gaya masu ita wa suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi lallai mu mun kafirce ma abin da aka aiko ku da shi wa inna da fi shakkin mimma tad'unana ilaihi murib kuma lallai mu muna cikin shakka dangane da abin da kuke kiran mu zuwa gare shi muri shakka mai ƙarfi to wannan dai a malamai sun ɗan saɓani maganar cewa cikin maganar nabi musa ne alaihi salam gana tazkir na ayyamin la sannan muka da a baya yake tuna ma su isra'ilawa ko kuwa a maganar nan ga al'umman manzo ce zuli jaririn tsabari shi ya nuna cewa kamar cikin magana ce ta annabi musa da yake gaya ma bani isra'il dangane da tuna masu ayoyin allah da suka shuɗe shine a manzannin da suka shuɗe wasu wasu malaman suka ce a'a shi kan shi bin kafir da ce a'a wannan magana da gyara wannan wata sabuwar magana ce ake faɗin ta ga wannan al'ummar ta manzo mun cikar adawa da samudawa ba ta zo bacin a taura da ta zo to sai a ce annabi musa an ba shi labarin adawa da samudawa saboda wannan magana da manzo sallallahu alaihi wa sallam ake ta al'ummar ta alam na ba'ul ladina min qablikum shin gaya musu labarin waɗannan da suka gabace ku bai zo maku ba muminuhin kamar mutanen annabi no sassa ai ta zo mun karanta ta wurare daban-daban yadda ya yi da'awa shekara dubu nawa dubu ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma ba wanda suke imanin shi yan kaɗan wannan kaɗan kuma su Allah ya tsere ta fi ta halaka su kaga labarin ya zo kenan haka nan adawa su ma labarin su ya zo bai da aka za su haka nan samudawa ya ka ce na min ba'dihim zama wanda suka zo bayan su a bayan na annabawa daban-daban ya zo an ma manzo cikin alkur'ani shi kuma ya faɗa ma al'ummarsa la ya alamuhum illallah ba wanda ya san yawan su da adadin su sai Allah Allah kaɗai ya san yawan annabawansa wanda ba mu labari biyar a cikin alkur'ani ba mu imani da su saura kuma sai mu imani da su jumlatan nawa ne ba ka sani ba ban sani ba tunda wasu an ba mu labarin su kuma ba a ba mu ba minhum man qasasna ko alayka wa minhum man lam yaqasus ma alayka wasu mun ba ta kisan da labarin su dalla dalla wasu mun ba a gaya maka ba inda magana ce ta gaibi sai wanda aka gaya maka wanda ba a gaya maka ba ba za ka sani ba waɗancan manzanni da ake so a gaya mana sun zo gabanin manzo za ka ce ja'arhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo masu da hujjoji bayyana da hujjoji kenan dalilai wanda suka karara a bisa cewa su nan manzanni ne da Allah ya aiko su zuwa ga su, sun zo masu babu shakka ba musu amma da suka yi faraddu aidiyahum fi afwahihim da suka mai da hannayensu a su, wannan mai da hannu a bakuna iri ya kawo fassara daban-daban daga ci yace daga ciki ma'anarta annahum asharu ila afwahir rusuli bi amrihim bisukut anhum lamma wato limata da uhum ila Allah a cikin fassara da aka yi cewa sun mai da hannayensu a bakunan ta ka ce ai ma'anar shi suna in su zai masu magana sai su sa mai baki wato hannu a baki su ce mashi zima mana shiru karfe mana magana wannan magana ta ta daina faɗa masu sai ta su rufe mai baki shi ne ma'ana wannan cewa faraddu aidiyahum fi afwahihim ce wasu faɗin kuma a a cewa aka yi sun sanya wato bal bau aidihim ala afwahihim takdiban lahum su ne suke sanya hannayensu a su, saboda ƙaryatawa cewa wannan magana ƙarya ce ya sa sa hannunsu a baki a nufin wato wannan abin da aka faɗi ƙarya ne ba gaske ba ne wani faɗin yake a'a abin da suke faɗi dalbuwa ibaratun an su kuci an jawabi rusuli manzanni sun gaya masu hujjoji da dalilai an kasa ba su amsa sun rasa yadda za su yi ne sai su irin abin nan na mamaki ka sa hannu a baki kai zugudun ko haka aka ci shi ne ma'ana sanya hannayensu a su fakara daban-daban dai daga ciki kamar shi majahid da muhammad bin kab wa qatada bin cewa fa annahum kazzabuhum raddu alaihim qawluhum bi afwahihim dalla tilifi da bakin sa hannayensu a bakuna sun mai masa raddin abin da suka faɗa masu sun ƙaryata su kuma sun buɗe bakinsu sun mayar masu da raddi cewa ba za su saurari abin da suka faɗa masu ba. Duka dai wannan fasarori da aka yi gaba ɗayan sun kasu su abin da ake nufi musu ne domin shi ibn kusur ya ce ma na sha'adu alaiha gaizan ina ma sa kamar ana mamaki ne da bakin ciki ka sa hannunta ya tsanka a baki ka ciza kuma da bakin ciki da haushi hanzanin nan na su zo musu da hujja da dalilai an su ka wuya su karɓa kuma ga dalilan ƙarara kujin haushi kuma ga wasu na ta fahimta kasan kana faɗa da gaskiya ana gane ta ana karɓata abin ya fi kuna rai wannan lokacin ne sun ga manzannin nan ana turaren su su sa yatsun su cikin baki suna cizawa da bakin ciki don sa ibn kamar da munafukai ke na Allah ya ba mu labari sai za abdu alaikum anamila min kai, in suka zo ta shuɗe ku sahabbai annabi na tare da sahabbansa muminai munafukai su suka zo su kullum so suke su ga annabi bai sami karɓa ba munafukai kenan a madina kullum bakin suke suke su ji wata nasara da annabi zai fi da sahabbansa da suka zo suka shuɗe wani lokacin sai su sa ɗan yatsun su su ciza saboda haushi da baki daidai wannan fassara ita ake ma waraddu aydiyahum fi afwahihim wa sukan ce inna kafarna bima ursiltum bihi mu mun kafirce ma abin da aka aiko ku da shi mu manzanni ba za mu yi daba ba za mu imani ba wannan shi ne tsuntsar kafirci kinan zama cewa wanda ake kira da karɓar gaskiyar bai zama ya fito fili ya ce ba zai karɓa ba Mu haka suke masu wasu manzannin Allah ya ba mu labari ai sukan ce wa cikar inna bi na sun canje wa lafi la fi shakkin mimma muri kuma lallai mu muna cikin shakka ma ko kwanto don abin da suke kiran mu zuwa gare shi da shi ko musulunci kun san baya karɓar shakka sai ƙida ne sai kaya da ɗari bisa ɗari gaskiya ne abu ne na imani na ƙudiri kana shakka kana kawo haka ne ba haka ba rubuce da kajiri wanda bai daba gaba ɗaya ne ko da haka wannan akida cikin kajirai wanda suke yi har gobe za ku ga kajirai masu ƙeya ga musulunci haka suke suna cizon yatsunsu in sun ga musulunci na ci gaba kuma inda za a fito na fito da su za su ce ba za su karɓa ba Allah ya tsare mu da kafirci Allah mun gode ma a azurta mu da musulunci Allah ya ce

na'am Allah malaukaki ya ce kare da rusuluhum manzanninsu suka ce a fillahi shakkun manzanninsu wato da aka aika da wanda aka aika wurinsu suka ce a fillahi shakkun fadiris samawa tsolar yanzu shin akwai shakka wajen samuwar Allah fadiris hmm? samawa tsolar matsajin samai da ƙasa ya da ukun liya ga tsiralakun min zunubikum kashi na kiran ku zuwa da wato ya gafarta muku daga zunubanku asara kun ila ajalin musamman kuma ya jinkirta muku zuwa wani lokaci ambatacce qalu suka ce in an tun illa basharun mithluna kaji fa ta ayoyi wato ta shubha haɗin kuma sai suka ce in an tun ku ba komai bane illa basharun mithluna a ce mutane ne kamar mu redona an an mata na ya da ba'una yanzu kuna so ne ku toshe mun barin abin da iyayenmu suke bauta ma fatuna ji sultanin mubin ku zo da hujja bayyananna wacce take nuna abin da muke ba daidai ba ne to ibn kasir ya ce a nan wurin abin da ake so a nuna mana shine abin da gudana tsakanin manzanni da mabiyansu ilin mujadala da jayayya da ta faru la haifar mana abin wannan kuma cewa a tilahi shakun qalat rusuluhun manzanninsu sukan ce masu tillahi shakkun yanzu shan akwai shakka wajen kamuwar Allah zai kafir ya ce akwai kaskara biyu ma'ana biyu kan cewa a killahi shakkun kara ta ɗaya biyu da kafir yake ai a fi wujudihi shakkun a zishin wajen samuwar Allah a ce Allah ya saman ne ne har akwai shakka don akwai kokonto a cikin hakan innal fiqra shahidatun bi A tsira ta ɗan adam ana shaidawa da cewa akwai samuwar Allah ba ku ga me yasa wanda bai bauta ma Allah ba za ka kira zauna rike hannu ba me ya lalubo wani abin bauta har ma guza da ake cewa ma guzawa ai suna bauta ma ne dodo dodon nan kai ba za ka taɓa ganin shi ba ina yake dai shi ya kudurce a zuciya shi yana nan ko cikin ruwa ko cikin wani kogo ko cikin wani ɗaki ko haka dai saboda fikira ta ɗan adam an halitta da ta riƙa jin akwai wani abu abin bauta shi ne wa shi ne Allah anan ba ja kasa ba ka ga ɗan adam in ya tashi addu'a baya sun ya kashe ƙasa haka ga kai ka hannun shi ƙasa haka ga haka kuma yana zukan mai amsa mashi nan yana sama da shi fitsara haka take har zara ku kaga kenan wai a wajen samuwar Allah akwai wani abin shakka da musu bayan wato ɗabi'a ta ɗan adam Allah ya halicce shi da akwai wani abin bauta haka Allah ya halitta wa majibulatun alal ikirari bihi yana likirafa bihi dururiyun fil fitr salima duk wanda fitar shi ta kalau ba a gurɓata ta ba ko za ta ga za ta yi za ta tabbatar da samuwar Allah annabi ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani abin haihuwa na ɗan adam ana haihuwarsa ne a kan fitra daidai cewa zai bauta ma Allah illa abawahu yawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi sai dai mahaifansa su mai da shi ba yahude ko kirista ko ba mafuzi shi kenan amma asali kowa zai rika jin cewa akwai wani abin bauta shi wani abin bauta, shi ne Allah to kyautun da akwai wannan sai tsara yadda manzanni suka zo suka ce ga Allah a bauta mai har akwai su shirka kuma kaga wajen samuwa su nan ko sai wali haza qala lahum rusulu rusuluhum ila tariqi an anna suka manzanni su suke nuna masu hanyar da za su gane Allah su san shi ne tukake fa'ir samawati samawa ard da za ka ka san akwai Allah yana nan samaji ne kuma shi ya samar da komai shine samawa. A shi ne matsagin samai da ƙasa. shi ya ƙage su an ce fa'ir wanda babu abin ya kage ba wai ba a fa'ir samawa ce. Kata-kata ba samfuri ba fulan ba wani material da za a ɗauko haka abubuwa ɗauka a yi ba shi ne yake faɗi wanda ya ƙage abin babu shi ba asalinsa haka Allah ya halittu sammai da ƙasai duk abin da ke cikin su na halittu to wannan in wani na tambayar ka zan in san Allah haka ce kai za ka shi ne ta hanyar halittarsa ba ka ganin sama ba ka ganin ƙasa kai kanka ba ka ganin kanka kinan da wannan ne za ka san Allah shi Allah gaibi ne ba wanda ya isa ya shi sai ya shi sanan zai yadda da wannan ake halaka matasanmu yanzu kama wanda suke fita tafiya karatu kasashen turawa da farashi da ina ne sai ya dawo wannan aya tana nema ta haukun shi saboda da yadda ake sanin Allah ana sanin Allah ne ta hanyar halittunsa shi kuma wanke mashi kwakwalwa wanke a'a duk wani abu da za su yarda da shi duk ka gan shi da idanunka Kau, za ga Allah amma da hali sun taɓa ajin duk ka ji ƙanshinsa ko warinsa ɗanɗano ne kaɗan duk waɗannan abuwa sai sun tabbata za su yarda ban ba haka ba kawai babu shi kaga asalin kafirci kenan yau yanzu na nan haka yake ta ƙoƙari an tsarar da matasa sai ga shi ana magana Allah ya karkace da dariya to shi kawai shi kawai jin ku yake kawai kuna firar ku shi ya za a rika mai magana abin da bai gani sun kuma Allah ina yake a gani sai ka ce kai yanzu haka ka faɗo kawai daga sama kila zai ce maka ne ce ko waye mahaifiyar shi ka haɗu da baban shi ko kajin a tafi a tafi can waye annabi adam duka ce nesa cewa ce ce nesa ita a ina take nesa a wajen sama take ko a wajen ƙasa take ko tana nan tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce yi halittu sun mai da ƙasa da abin da ke cikin su gaba ɗaya saboda haka ɗan uwa wallahi ke hattara shi yasa ɗanka da ɗanka ke hattara na ina za su je karatu ai hattara ina za ta miƙa su ba haka wasu su ƙarin imaninsu dobe nan ana so a gaya mana ne da manzanni suke gaya ma masu jayya da su haɗin samawa tuwal kuma da haka Allah shi ne mahalicin tsammai da ƙasa wanda ya fare su a lagairi misalin sabiƙin ba tare da wani misali da ya rigaya ba duk wanda zai halitta yanzu ana halitta ina nufin kera wani abu kuma sai ya ga wani samfur su kuma sai ya ɗauki kayan da ba nashi bai haɗa yi a yi saka kawai yanzu a ce zai yi mota ya zai nemo karafin da ba Allah ne yi su ba ko ko kuma in abin da fetur yake sha ya nemo fetur da ba Allah ya halicce shi ba ko duk ko ne ne ka ce zai nashi mana ne kirkiro nashi su ne halitta ya isa su kaga wannan shine kwakwara farko ya ce ai ababa da suka faru da kuma yadda Allah ya hore sabbai da kasa ta halittu su babu matawa lalle akwai wanda yi su daga ce kuwa Allah la ilaha illallah huwa khaliqu kulli shay'in shine mahalicin halittu gaba ɗaya wa ilahu ilahu huwa maliku wannan fasara ɗaya kira fasara ta biyu da biyu ne kake ya ce ma'ana sani bi qawlihi shakkun ai fi ilahiyatihi wa tafarrudihi bi wujudi a dojojin ibadatu lahu shak zuwai shin har akwai shakka wajen cewa Allah shi ne Allah shi za a kaɗaita da bauta wajibi ne su kaɗaita shi da bauta suna fahimta ana wancan farkara ta farko rububiya take tabbatarwa samuwar Allah har ma akwai shakka wajen samuwar Allah ai ga halittun sanan kana gani kamar da kasai kuma yanzu har akwai abin shakka an ce Allah ne abin bauta kuma shi ke za a bauta mu har akwai abin shakka ba za ka shakka bayan shi ne ya halitta kowa da komai kamar da kake duka na shi ba wani abin halitta da ya daidai da sauro ko kuda ko numfashi ɗaya na wata halitta bai yi ta ba ko kada shi kenan har akwai abin shakka an ce Allah kaɗai za a kaɗe da bauta inda shi ne kaɗe halittu ba wanda ya taimaka mai ba wanda ya tallafa mai ne kayan su da kaɗe da abin da kashe kuma shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa ya sa ta fi ya ce ai a fi ilahiyatihi tafarrudihi bi wujudil ibadati lahu shak yanzu wajen Allah Allah da kaɗai shi wajen wajen wajabcin bauta masa har a kusurta huwal khaliqul jami'il mawjudat shine mahalittun duk kamamun abubuwa da suke cin duniyan nan ce walakin ubadu ma'a ghayruhu min alwasa'id allati zunnunaha tanfa'uhum aw tuqarribuhum min Allah zulfa sai dai kawai duk masu bautar ana bauta masu ne ta hanyar ra'ayi fahimta ji muna bauta musu ne mun san akwai Allah amma su mune masu abin da musu ne don su zama wasiɗa kayani za su kama mana kafa zuwa ga Allah don su kusance da mu zuwa ga Allah kusance daraja ta ka suke cewa ko mun yarda da Allah mun yarda shi ke halitta shi ke komai amma waɗannan abin da muke masu saboda su ne masu tsarki mu ba mu da tsarki yasa muke kama kafa da su wannan abin da kuke ɗin shi ne shi ta kuma shi abin da Allah bai so shi ya sai da suka gaya musu wannan hujji su ce da ukum li yaghfira lakum kuma zanin suna kiran kule ne domin wato Allah ya gafarta muku min zunubikum daga ke nan gafarta muku a nan duniya zai ta gafara a nan ake yin ta nan ake neman ta in ka mutu ko ya mutu can yana kafircin sa bai musulunta ba ajali ya zo gargara ta zo mala'ika ya zo ko rana ta hudo daga ta to ke nan babu sauran tuba kuma babu sauran tuba an gama an bayanta ko wanda aka ce masu laifin da za a saka su ta sun mutu da imani za a yi masu afuwa a cikin da su ai akwai imani tare da su amma duk wanda ya mutu ba imani yana shirka wannan kofa ta toshe masa ba wani magana kuma gobe a shafar kamashi saboda haka kuma zanni wanda su ga hanyar manzani suna kira ne a nan duniya don masu laifi su daina laifin kuma Allah ya gafarta masu eh hatsarin da muke ki ba laifin da ya fi shirka girman laifi a duniya duk wani laifi na bayan haɗa Allah da wani amma yau bawa ya bari ya ce na tuba Allah yanzu ku kai da abin bauta ka tattara duk abin da nake na bari kai shi kenan Allahu ne rahimun ne gafara ne kuma jin kai bil akrakum ila ajalin musamman kuma wato Allah ya ga jinkirta muku zuwa wani lokaci a mutacce shine zuwa ko dai ajalin ku kuma zuwa tashin kiyama sai sa wata ayar Allah ke cewa wa in istaghfiru rabbakum amma tubu ilai yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman fa yuti kulli fadlin fadlah cikin suratu hud Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum Allah ku nemi ubangijin, ku kuma tubu ilai sana ku tuba zuwa gare shi ku koma ku nemi gafararsa ainihin in kun wannan mace ku mata an hasana zai je da ku daɗi daɗi kyakkyawa tun a rayuwar ku ta duniya in ba rayuwa mai daɗi ta duniya kana musulmi kana mumini duk irin da Allah zai ba ka lada ba rayuwa ta tsaya sama da rayuwa ta kafirci kanin da za ka yi ba lada wurin Allah zai ba ka akwai babu duk abin da kafirai suke yi Tun na wahalar nan ba su da komai da Allah zai ba su kai mumini ke ne kake da su kallata? Ba kaga kina in kun yi sai Allah jiyar da ku rayuwa rayuwa mai daɗi a nan duniya sannan kuma bayan nan zan ki ta muku ila ajalin musamman zuwa wani lokaci ambatacce eh wa yi kullu kulle zai fadilin fadila falala ya ba kowane ma'abucin falala falalarsa don nan kinan saboda haka abin da ke gaban wato kira da ake na ai tauhidi hidi, tauhidi ai yake cika da shi jiya wanda ya je sallar turawihi ayoyin da aka karanto za ka ji duk magana ne na tauhidi kada ya Allah da bauta kada ya Allah da bauta ya ƴan uwa wallahi mu shafa ma kan ruwa mu dawo mu karanci wai mai tauhidi kuma karanci mai shirka da duk abin da ka mutu kana Allah na iya kan da sai maka afuwa wata a kire a saki aljanna amma shirka Allah dole mutu yana ya kaukau har abata Allah ya kire waɗannan manzanni sun gaya ma mutanen su wannan maimakon su amsa sai su yi masu raddi kalu sai in antum illa basharun misluna kuma ba kowa bane face mutane ne kamar mu haji yanzu manzo yana cikin mutum ne shi ke na kuma za a ji shi ba ba za a mai biyayya ba ba za a imani da manzancinsa ba kuma in bai zama mutum ba wa kuke so ya zama mala'ika Ka za ku yi koyi da mala'ika ko aljani aljani yana kasa da ɗan adam domin wala ƙarfi karam na bani adama haka Allah ya ce kaga kinan kamar manzo a matsayin shi na bashar mutum amma wanda Allah ya fifita shi kowa ya kai shi da manzanci wasu ki ce mun wato mun kafirce abin da shin yanzu kun mutane ne kaman mu saboda haka turiduna an tasudduna amma kana ya abu da abakuna kawai kuna so ne ku toshe mu daga abin da iyayenmu suke yi ajiyoyi hujjar kenan a hujja mana abin da iyaye suke ne in abin da iyaye suke ya dace da ƙul'ani da sunna har yau har gobe don iyayenka suna kan sunna suna kan daidai ba babu laifi kai kai da su amma inda iyayen ka kauce ta hanyar ƙur'ani suka kauce mai hanyar manzo za a cewa za a koyi da su domin an je 'Yan daga kabari ma kabarin ka daban na mahaifinka daban ranar da za a tambayi kowa a yi mai hisabi ko ba a ne mai ne a matsayin kai shi ke eh, bai a matsayin cewa babanka zai zo ya tsare ka haji abin da yake kuma zai maka da dai kaba beli babu wani kana ce mai marumin sunul a min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kullu imrin minhum yawma idhan shanun ta ba maganar abin kiyaye ka samu sai su tsara su ce masa fatuna ji sultana bi sultanin zo mana da wata hujja bayyananna ai hujja a wurinsu shine ko dai aya ta mu'jiza ko kuma wasu hujjojin da ba wannan ba anan sun saba faɗi duk masu inkarin azami za su ce a zo musu da hujja ta zo musu da wata aya Allah ya tsira mu Allah ya ce kan hmm. hmm. Nah. الله نعم الله قال لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم قال لهم رسلهم manzannin su sai suka ce da su in na hannun mu ba kowa ba ne wace mutane ne kamar su walakin Allah ya munnu alaman ya sa sun ibadihi sai Allah ya kan yi baiwa a kwalalarsa ga wanda ya ga dama daga bayanka ya bashi manzanci shi an annabta wa ma kana lana an tiye bi sultani? Allah bi idhnillah kuma mu kasance za mu iya zuwa muku da wata hujja wata aya ba sai da izinin Allah da kuka ga aya mu'jiza ai daga Allah ta ba daga wani shi zan ne jawo ta ba fa alallahi Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah masu dogaro suke dogaro A so daga Allah ma mu'minai sukan dogara kamalana Allah na tawakkala ala Allah kare mu ba za mu dogara da Allah ba alaikum haka ne wa qad hadana subulana bayan ya shirye da mu hanyoyin na shiriya an yadda na wala nasbiranna ala ma azaitumuna amma tabbas da sanu lallai za mu yi haƙuri a kan abin da kuke cutar da mu da shi muna kiran kuduwa ga shari'a kuna gaya mana maganganu na cutarwa wa alallahi falyatawakkal mutawakkilun kuma lallai ga Allah wato masu dogaro sukan dogara na'am ana mana magana dai da manzanni irin haƙuri irin nasu halat lahum rusuluhu manzannin su sai su ce da su inna halu illa basharun mislukum lallai kan mutane ne kamar ku kaga ba ja suke ba eh mutane ne kamar ku muna ci muna sha muna zuwa kasuwa muna bacci muna aure waɗannan abubuwa ba shari'a muna yi haka musu? su mutane ne kamar ku inda bambancin yake walakin Allah ya munnu alaman yasha min ibadihi Allah yakan yi baiwa da wanda ya ga dama daga bayansa mu manzanni Allah ya mana baiwa ya ba mu manzanci ya ba mu risala wacce ta bambanta mu da ku mu manzanni ne muna karɓar saƙo ta wahayi da mala'ika wato daga mala'ika jibrilu shi kuma daga Allah ina akwai bambanci ko babu nan manzo ba ga magarin mutum bane mutum ne amma ɓangaren bashariya amma ɓangaren bambanci mu daban muke shi ne nan su gaya musu walakin nan ba ya munnu alaman ya sha'u min ibadi Allah ya yi baiwa ga wanda ya so daga bayansa saboda haka manzo an ce mashi mutum ne ba damuwa amma kuma na sha bamban da ku a neman wahayi ake ke gaya musu haka ake ke su gaya musu amma kana lana an na ake bi sultani dubi manzanni da Allah ya mai da rabi ba faɗa ba rikici sun ce mana hujja mu kama ku hujja ai mu ba mu kasance za mu iya zuwa da wata hujja wato aya ba ta mu'ujiza wacce kuke nema illa bi iznillah kada izinin Allah duk wata mu'ujiza da aka ba mu labarin ta kan manzanni ba manzan bane kawai kawo ta ne ta mu'ujiza ba wai ba wai dabanci ba ba dinan bane tsaki asiri bane an sihiri ne ke kulumbotin ya haɗa ya haɗa wani abu ya tashi su ba haka bane daga Allah ne yanzu sandar annabi Musa ta ce sihiri ce sanda ce tashi da yake tafiya da ita ya kaɗo ma dabbobi ganye da sauransu kawai aka ce rana tsake sake ta za ta ke duk wannan kayan tsakin nasu kuma ya sake ta ta zama babban maciji ta haƙe su ana gani kuma Allah ta ɗauki kayan ta ya ɗauki a rike shi kenan. Kasan ko macijiyar duniya in ce haƙiya ana ne ana gani macijin ya a, bai ma iya tafiya ya haƙi ƙwayaye ya je ya haƙi kaza sai waye ba zai tafi can ya je kuma ya kafa man jinya aka ji cikin nan tafi ga shi nan sai ya narke da ba abin nan yake ba dawo da abin yake ya tattauna shi ba zai kafa man jinya sai ya narke sannan kuma zai iya samu ya yi saɓa ya bata nan ta jinya sannan ya gaba. Kamar sandar annabi Musa ta yi ciki cikin wannan hannun da waɗancan sanduna da ta haɗe ba ciki kyan ɗauki sanduna ta riƙe mu'ujiza kenan ko mu'ujizojin duk annabawa za ka ga su ba garaba dauni wani abu ne ake yi ake cewa inda wanda zai yi a gari kuma wanda zai iya to kaga da za su ce su zo musu da ita sai su ce a abu. ba mu bane kin kun ga mu'ujiza ta kan zo ne bi Allah izinin Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun saboda haka muminai da Allah suke dogara yanzu nan in dai dogaro ne a tawakul, wa man ya tawakkul ala Allah ka huwa hasbuhu wanda je dogara da Allah Allah ya sama shi Tura tana koyar da mu tauhidi zama Allah ta dogara da shi kuma mumini an ce da Allah yake dogara aya ta gaba ka cewa malana Allah na tawakkala ala Allah manzanni sun ce masu ne ki gare mu ba za mu dogara da Allah ba ba zai iya maka wani abu Hmm? akwai mai iya mata, an ka dogara da wani ka dogara da iska mutan za ke tafa ma an ba Allah ana dogaro da wasan Allah Allah ya bakku da su kuma zan da za su yi maku da za su yi yau faman da yau ake kira a ba Allah ka tafi ka riƙe wani an ka ɗauki ƙasashe na musulmi sun saki Allah su riƙa wasu ƙasashe suna jin su za su iya taimaka masu za su iya kare su su koma su sama yau da rabani. kai da rani yanzu ka zo ta wani wahala banza kana jin wani zai maka ne zai maka yasa suka ce ainihin wa malana Allah na tawakkala ala Allah zai ke gare mu za mu dogara da Allah ba wa kare hadana su bulana ya shiryo da mu hanya ta shiriya kenan shine su bulana kaga hanya ta shiriya hanyar musulunci hanyar manzo hanyar ƙwaƙani hanyar duk waɗannan hanyoyi ne na shiriya ya yi mana wannan ni'ima yaushe kuma za mu zo ne daban mu dogara da shi wala alama zai ma azaytumuna lalle tabbas za mu ci gaba da haƙuri a kan abin da kuke cikin da wai ku ce mu zo da aya ku ce mana mu mutane ne yasa ba za ku imani da ma a'a ba ma za mu kai kafirai malam kafirci Allah tsare mu da kafirci kuma har yau haka ne fa abin da yasa zuba a jin wannan so da musulunci bai da fawa fawa da za a je a tafi awa a tunkari makiya addini a kira su zuwa ga musulunci babu yanzu ba wannan ƙarfin amma da da shi sai ka san sai an gamu da wannan ka gamu da wasu su ce ina akwai yanzu masu fita wajen kiristocin nan suna gamuwa da wannan idan kula masu maganganu ce ba za mu duk me za ku gaya mana kaza kaza duk ba abin da ba su faɗa masu ka ga halayyar su ta kafirai ku masu da'awa inda za ku ga hanyar manzanni sai ku ce za mu ci gaba da haƙuri a tabbatar duk abin da kuke mana cutarwa ba za mu fata kiran ku ba muna nan dai sannan wa alallahi falaita wakilin mutawakilin aƙalla masu dogaro suke dogara kaga na kanci ci almu'minuna alamun tafsiri suka ce wai wannan na kwanta biyun da na biyun da na farko da abu ɗaya ne suka ce a na farko daban na biyu daban na farko farkon abin da dogaran ana neman shi ne ga mummunai wanda duk kaga yana tafiya yana kyame kyame ta akwai matsalar imani ta da shi an gane yin shi ne ke dogaro da Allah kawai ba shi da kowa sai Allah kuma yanta to idan imanin da shi dogaran ya samu sosai kuma ta gaba wa Allah ya fi da tawakkal mutuwa na biyu kinan dawwama wancan farkon samun tawakkali yana samuwa ga mummu da ya dawoma ga mai shi yana nan kowace su kuma ga su masu tawakkali din a su tawakkali cikin ne ke nan kun gani kullum suna nan cikin tawakkali ba su dogaro da kowa zutar da kuma Allah ta dogara da shi ta huta amma ya tawakkal ala Allah ko wasu duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isa masa wanda ya tafi ya tsaka na kane Allah ya bar shi da mai wanda ya kama kafar da shi ba abin da zai iya maka bisa yan uwa mu koma ga Allah mu dogara da shi duk harkokin mu babu laifi kama kafa da abin da za ka iya kama kafa da shi kuma ya abin kai harkokin na technology nan za ka tafi koyo wanda za ka kura shi kagiri ne ko kaga dole ya je ka kwanta cikin sanar islama wannan wani abu ne da zai kama sai ka ji amma abin da biyu yake Allah ne ke ba da shi shi zai kamata ka dogara kwace ta wurin kowa arziki samu haihuwa duk waɗannan ababa da kake gani Allah ki ba da su to Allah za ta dogara kuma sai ya fata kada ka mu zama muminai ko mu zama na masu dogaro da Allah zama koyaushe da Allah muka dogara har mu ce za mu bashi da ya wa iri ya Allah ya ce a kan a ana karanta kana yana ko baki baki yau Bam, Allah ya ce wa ƙalar na kafaru haji nan kuma ko? Kan manzanni ce gama halittu cikira nan kuma sun kakiran ne, wa labi na kafaru Rusulihim. wato kajirai sukan gaya ma waɗanda wato manzannin su kenan wa labi na kafaru da rusulihim na min ardina aw la na fi millatina lallai sai mun fito da ku daga ƙasanmu mu ko kuma ku dawo cikin addinin mu cikin abin da muke na shirye. ku za mu tafi tare ko kuma mu fita da ku da ƙasanmu. mu fa auha ilaihim rabbuhum da Allah ya wahayi zuwa ga su manzanni wato ubangijinsu sai wahayi zuwa gare su su manzanni da nuhulikan na zalimai lallai tabbas za mu sai mun halaka a zalimai har ku damu da wannan maganar ta cewa za su fitar da ku a'a mu kyale su kawai sai mun halaka a zalimai kuna gane wannan mu je gaba ya lalace Mm. Allah ya ce wala nuskinan da kumul ardi min dihin, kuma tabbas tsallai sai mun zaunar da ku ƙasa bayan su a ƙashi da suke zaune da garuruwan da suke sai mun zaunar da ku mun gadon maku da su Ba da liman kafa makami wannan zai samu ne ga wanda ya ji tsoron tsayawa gaba da ni gobe kyama kafa wa iri kuma ya ji tsoron narkona da azabata to ku dubi nan kan kun ji abin da suke faɗi wani san dai idan ya ce ya shi mai da'awa shi ne dai a ce za a kore a raba shi da garin za a fitar da shi duk ba haka ba manzanni ke masu amma ka koma tarihi wanda manzanni aka kora da aka kori inda ya ta kai koran za a yi kora ne ki biya baya halakawa ki biya baya duk manzan da ta za a kore garin to za ka ga in ba shi yake fita ba kun ga manzo aiki ta yi da kanshi ko ba ta kai da suke cewa aikaza za ɗin nan aika za yana nan suka nemi zaki mai abin da zaki to shi ɗin za a cikin da shi amma kuma za a halaka su aka yi ma'adawa haka aka yi musamudawa aka yi mutane na jiludu haka aka yi musu da auna dukkan sun sake duk suka matso ce za su fi da manzo to shi abin da zai biyo ba su masu abin su za a halaka kawai su kuma wanda ake takura masu gaji wurin abu haka bai to shi ne na ake gaya mana وقال na كفروا لرسلهم لنخرجنكم aulata udun na shi ne lafiya? kan wato kafirai suna gama manzanninsu cewa lallai sai mun fito da ku daga mu ko garinmu da ko kuma ku dawo cikin addininmu idan da muke na bautar goma ta kowa ya to ku zo mu yi tare ba ta ka ce za ma nabi ba sai eh, shi can abubuwa uku ne ko dai mu a mu ɗaure shi ko mu kore shi ko kuma ku kashe shi ta ka yi mashi zai zama duk kafin su aiwatar da kowane irin da ci da Allah ya ci iko shi bai su halaka makka bai su halaka al'ummar gaba ɗaya ya kamar umarni da hijira ya ta gari kuna fahimta bukata shi ne aka sakan ce to sai Allah ya yi wahayi ka auha ilaihim rabbuhum ne ubangijin sai masu wahayi su manzanni da nuhuli kan na zalimi kai haƙuri kai haƙuri da sun za mu halaka a zalimai kake annabi lutsu ka ga ta shi tana cikin masu haɗa luwaƙi. ya kasa halaka annabi nuhu kan shi yana cikin kafirai da shi aka halaka amma saura duk ta fita haka haka za ka yi ta ji ga. Allah ya ce wa nuskinan na kumul arda a ba'dihim kuma lalle za mu zauna da ku kasar da suke zaune bayan su haka sai ba haka ga an halaka sun tafi kuma sai a gadan ma su waɗannan wanda ake faɗa da su ɗin ra'ayi kalman kafa makami wa kafa wa'i wannan yana samuwa fa ga wanda ya kiyaye ka ji tsoron tsawa gaba gare ni gobe kiyama kenan shine kaga ashe abubuwan da za a sami tallafin ubangiji kada wasu makiyar su sa gaba shine ran tsaya gaba ga ubangiji in tsar imani da tashin kiyama kina za mu tsaya gaban Allah za a yi mana hisabi sannan kuma jin tsoron hukuma ta ubangiji na narkansa kullum haka ake so ana nan tana wato ainihin tsinin za ta tsaya gaban ubangiji kuma ta tsaya ɗin nan rana ce ranar da ake kiranta ranar ƙin jillanci. kawa ta kan shi yake nafsi nafsi ba wani wanda zai ce ni ga wani ɗan uwana ga mahaifana ga 'ya'yana, ga mai gidana ba da yara na su zo su duk ba wannan ne a duniya ke wannan ba a duniya ne to kaga wanda ya yi tsoron tsayawa gaba ga ubangiji shi yi tsoron narkon ubangiji to shi ne ke samun taimakon Allah Allah ya kawo tanyo ya kawo ɗaukinsu ne Allah ya ce

na'am Allah malaukaki yake wasaqahu fa qaba kullu jabbarin ani haka ne ne taimako fassara ji malaman tafsir cikin wannan wasaqahu bi ma'ana istansu kenan rabbahu haka ne ne kuka wato kafirai kan roƙi ubangiji ya zo da masu da azaba mana an gane ana mata wannan fassarar wa khaba kullu jabbarin sai Allah ya turmuza wato hancin dukkan wani jabberi wani wato mai jin shi ya isa anidin wani an tawaye sai Allah ya danna kanshi cikin wannan halaka da suka kira idan mun ɗaukewa roƙo da aka ya fito daga ɓangaren kafirai asan suna yin kuzgilanci ko da ita azaban ma da tsakin faɗa musu ko a zo da ita mana sannan wasu malaman sun fasar a'a su annabawa ne idan abu ya kai kika kuma su roƙi Allah haka annabi Nuhu yayi haka annabi shale haka annabi dukkan su wasabtahu sai su nemi taimakon ubangijinsu wa khaba kullu jabbarin ali duk wani wato jaddai wani mai taurin kai khaba nan wurin zai taɓe kan zai halaka domin za a halaka su ne da kyau to duk tafsirar biyu akwai ta kuma malaman tafsiri sun kawo ta kuma sun kawo ayoyi wanda ga su a gabana min wara'ihi jahannama shi jabirin nan da ya ta ake kafaɗa da shi da yake nema ya fitar da manzo daga garinsa to shi Allah ubangiji zai tabar da shi za a raga raga za shi min jihar jahannama gaba gare shi kuma jihar nama na nan tana jiran shi wara a nan malamai suka ce amma a nan ta kudan kenan kawai bayansa ba a gaba yanzu a nan duniya za a za shi ko a saukar da wani halakawa a halaka shi ko kuma a'a wani azaba ta zo a za su bayan nan kuma jahannama na nan gaban su tana jiran su Allah ya tsaye wa yi min ma'in daidai? za a shayar da su daga wani ruwa na mugunya ruwa wanda yake fitar ruwa na wato mugunya shine Abin da ciwo yake fitowa na mara kyau ake ce masa dai don su tashi bukatar ruwa za su sha ya sha da su irin wannan ruwan kuma ruwa ne mai zafi sannan ga wari sannan ga kuma babu kyau sannan kuma shi za a sha da shi shi ne Allah ya ce tijarra'uhu wala ya kadu yusiru zai rika kwankwadar ta sai kuma wajen kwankwadar ta ta ce ba zai iya haɗe shi ba yana ƙoƙari ya kuma idan bai so ba daƙi ga wari ga zafi ga ba abin da babu saboda haka yake jara'uhu yana kwankwaɗarsa irin kwankwaɗar da suke wato ainihin wala ya tabi seho ba zai iya kwankwaɗar ya shanye cikin jin daɗi ba E, wa ya tihin mautumin kulli makani shi dai wancan jabberi wanda duk suke faɗa da addinin Allah har ne nemi fitar da manzanninsu fa yatihil idan ya zo ya shiga cikin azabar Allah mutuwa za ta zo mai gobe kiyama kenan min kulle makanin kowane safa mutuwa akwai ta ne a lahira babu abin da yake nufi sabubban mutuwa inda a duniya ne wani abu da in ya zo kawai lahira za ka tafi irin shi za su zo mashi a gidan wuta na ukuba ba azaba wanda inda anan ne duniya kini zai mutu shi ne Allah ya cewa ya tihi al-mautu min kulli makanin mutuwa za ta zo masa ta ko ina kuma huwa bi mayyit kuma shi ba mai mutuwa bane ba mutuwa ne irin nan duniya kana nan yau mutu kai rai ku ake ta ko ana nan dai komai da ya tsan sai Allahu akbar ya tafi akwai mutuwa kenan can ko mutuwa kun an gama hisabi yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga sai a zo da mutuwa a yanka ta kowa ya gani ga tana an yanka ta ba sauran mutuwa kenan an gama to kaga ina za su mutu ne sai Allah ya ce wa ma huwa bi yake kawai azaba ce za ta zo mai iri iri a cikin gidan wuta Allah ya ce wa min wara wara'ihi azabun ghalib bayan ta ko ka ce gabaga wannan ababen da za su kasana akwai azaba mai kauri kamar an nuna man lokaci wani ya cika a kuma ayoyi ya da kasir ya kawo wanda za su ƙara fassara waɗannan ayoyi da za mu daɗa fahimta su ma hakura mu tsaya na abin da mu daidai Allah ya mana tare a alalin abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya ta Qur'ani ya zama gatan mu Allah ya sa zama ke kan wannan wata da muke ci abin da duk Allah ke ba Allah ya sa da mu a ciki Allah ya samu dace wannan kwanaki na goma na ƙarshe Allah ya ba mu ƙara himma a kansu haka da ɗalibai wani lokacin goma ta ƙarshen ta zo ana ƙara himma amma sai su zo su ɗaliban su kuma suna ƙara rauni suna ƙara sakaci haka zo su hata zuwa tasirin nan mun fara kuma mun ce rijista ta yi ya kamata a fara da kai a gama da kai kaga bai kamata a ce kuma ka zo an fara da kai wasu ayyukan suratun suratu yusuf ba ka ji ɗarfin sassa ra'adu ba ko ra'adu ba ka ji ibrahim ba ya kamata a ce ta daure yanzu da kai ake karatun na har ƙarshen sa yan tambayoyin da muke tunanin na shaƙi zama in an je hosu za ka iya amsawa amma wanda aka fara karatun da su ba su nan kuma kai da aka ka zo yanzu daga baya baka ji farko ba kana nan suna ta gyangyaɗi ba ko ba ka da jota ba ka ɗan jocin nan abubuwa aka zo ake tambaya ta da shaƙi ce ba ta kura ba amma ka kafa amsawa muna so ɗalibai su shirya da kyau mun san mun zo ƙarshe muna ware rana guda ta na shaƙi wacce za mu ɗan yi tambayoyi a karatun da muka yi an riƙe ko ta tafi in ka akwai buƙatar ka ɗaukar ƙur'anin ka kana bita kana karantawa inda wani tafsirin kan hausa ko na larabci ko na turanci ka haɗa da shi Allah ya mana jagora Allah ya sa hannun alkhairi da mutacci Allah ya sa da Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin